yanzu da muke magana daren laraba ne daidai da daren ashirin da shida ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara uku, daidai da ashirin ga watan disamba shekara ta ɗaya. wannan shine kasar na talatin da biyu daga cikin jeren tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wa take da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji idan jama'a musulmi ba su manta ba har yanzu muna tafsirin alkur'ani ne a cikin suratul baqara a inda ainihin wato muka karanta aya ta uku kuma muka fara tattaunawa dangane da ainihin wato fassara ta wannan ainihin aya insha Allah ta'ala a yanzu malam zai sake karanto mana wannan aya insha Allah sa'annan sai mu sake ainihin fassara ta a takaice kuma mu ci gaba da tattauna matsalolin da muke tattaunawa a kai malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين don ba manta ba kamar da muka bayyana na daga cikin saƙonnin da surati baƙara take ɗauke da shi shine gargaɗin yahudawa da nasara waɗanda ainihin suka yi cincirin a madina a wancan lokaci da kuma kiran zuwa ga addinin musulunci da kuma ɗora su akan tafarkin annabawa waɗanda su yahudawa da nasara suke alfahari da cewa iyayensu ne da kakanninsu kuma su mabiyansu ne a yayin da Allah maɗaukakin sarki ya gargaɗe su dangane da cewa kasirin kawo ruɗani da hayaniya a cikin addini sai kuma Allah ya umarce su da tsawar da sallah da bayar da zakka sannan kuma ita sallar su rinƙa yin ta a cikin jama'a Allah ya ce wa salata ku tsawar da sallah ku وآتوا الزكاة كباية بزكاة يركعوا مع الراكعين tare da waɗanda suke بسكي يركعوا wannan aya kamar yadda muka bayyana a tun farkon tafsirin mu cewa tafsirin alkur'ani ne mai girma muke yi daki daki bayan mun fassara mu tsaya muna tattauna hukunce hukunce ɗaya bayan ɗaya muka ce a galibin abubuwan da suka shafi hukunce-hukunce waɗanda suka shafi ilmomin fiqh na alƙur'ani za mu rinka komawa ne a galibi zuwa ga tafsirin al-imam al-qurtubi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan aya aya ce wadda take ɗauke da hukunce-hukunce masu ɗimbin yawa waɗanda al-imam al-qurtubi yake tana ɗauke da mas'aloli guda talatin da hudu muka fara ji daga cikin matsalolin nan har muka zo matsala ta tara wadda ita matsalar nan ta tara ita ce tattaunawa da malaman fiƙi suka dangane da sujuda shin sujuda ana ajaje shi ne kaɗai ba tare da hanci ba kuma aka haka ya yi bai ba ko kuwa sujuda wajibi sai an haɗa goshi da hanci bayan mun ji tattauna da ainihin malamai suka yi sai muka ce ingantacciyar magana kamar yadda shi shi ƙurtubi ya faɗi ita ce magana da yake cewa kultu as-sahihu fi sujudi wad'u al-jabha wal abin da yake daidai dangane da sujuda shine a ɗora goshi da hanci gaba su li hadisi abi humaydin saboda hadisin sahabi abu humaydin sa'idi wannan تقدم ya حديثي inda جبات عند أنا مصاب من كرم تاشي أكراتي baya. akwai tambaya da aka gabatar bayan mun tashi karatu yadda iya tsammanin da nake ita ce bata shiga cikin kasar ba zan yi amfani da wannan damar amsa ta ita ce dangane da sujuda da na a aikace a wancan karatun shin cinyoyi da biyoyi ana matse su da junansu ne ko kuwa ana buɗe su ne na yi kuskuren magana a inda nake ana matsin sunni a buɗe su ake wannan shi ne abin da yake daidai kuma shi ne ya daidai da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi na sahabi Abu Umayd bin Sa'id ya nakalto mana sallah Annabi sallallahu alaihi wa sallam zalimi kuma ya fayyace mana ita ɗaya bayan ɗaya a yanzu malam yana ƙara mana hujja da wannan hadisi ne sai kuma yake وروى البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا مكسف الثياب ولا الشعر وهذا كله بيان لمجمل الصلاة فتعين القول به والله أعلم malam yake al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara mishi yarda shi da mahaifin shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an umarce ni da yin sujuda akan kasusuwa guda bakwai kashin farko ko gaba farko yace alal zabaha akan goshi wa ashara biyadihi ila anfihi sannan sai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa hannun shi ya nuni da zuwa ga hancin shi don ya bayyana maka cewa goshi da hanci hukuncinsu ɗaya to a nan ne malaman fiƙihu su fito da wata magana musamman waɗanda suke harka don dangane da alƙalinci cewa abin da baki ya faɗa da abin da hannu ya nuna duk hukuncinsu ɗaya a musulunci wannan ita ce ingantacciyar magana ga waɗanda suka ƙware game da harka ta ainihin shari'a yanzu da fatan bakin shi ya ce goshi kuma sai ya nuni da hanci don ya nuna cewa da goshi da hanci hukuncin su ɗaya haka da za a tambaye ka ka kina matarka ne sai ka kaɗa kanka sama zuwa ƙasa ma'anarta shi ne ɗaya eh. in ko ka kaɗa kanka dama zuwa hagu a'a ke wannan maganar alƙali ne maka ita a kotu ko saboda kai daidai ne ba ka iya magana amma kana iya ji ko kuma tsabar zamananci ne ya sa ka kaɗi buɗe baki kai magana a shar'anci alƙali zai iya rubutawa a takarda cewa ni alƙali wani ranar kaza ga watan kaza a cikin kotu ta da ke wuri kaza na yi na tambaya game da ya saki matar shi ne sai ce eh yaya za a yi alƙali ya ce maka ka ce eh, saboda wannan nunin da ka yi fassarar shi shi ne eh saboda haka malamai abin da suka hukunta a babi na alƙalanci shi ne ana zartar da akadi wato yarjejeniya ta aure ko ciniki ko wata yarjejeniya da fatar baki ko a rubuce ko kuma da isarar gaɓoɓi ku kiyaye wannan jama'a to da ka wannan magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce goshi sai kuma nuna hancin shi da hannu to tana tabbatar da cewa hukuncin hanci da goshi duk ɗaya ne da za a tambaye ka a ce da kai ina hukuncin mutumin da a ƙarƙashin wannan hadisin ya ƙi sanya goshin shi a wurin sujuda ne za ka ce sujuda ba ce ba domin sujuda rukuni ce a sallah idan ta samu matsala shi kenan sallah ta samu matsala to in aka ce maka ina hukuncin wanda bai aje hancin shi ba a cikin sujuda hukuncin duk ɗaya ne da wannan ne za ka gane gaskiyar fatawar mazhabin malikiya da mai muktasar ya yake cewa sallah ba ɗaki ga mutumin da ya aje shi a sujuda amma bai aje hancin shi ba sallah tana ɗaki wannan magana ita ce daidai sai ya ce wal yadaini annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuma an umarce ni in yi sujuda in sanya hannaye na a ƙasa to kaga anan hannaye ya bayyana a cikin waɗansu hadisai da na gabatar ne tafukan hannaye yasa wanda zai ga cewa wai ranar juma'a wuri ya kure mai ko masallacin idi ko makamantan haka bai samu cikin masallaci ba kuma bai da tabarma ko da juma ko shimfiɗa idan ya zo su juda sai daga madadin ya zuba hannayen shi tafukan hannayen shi su kwanta a ƙasa sai ka daga ya ɗan ɗesa nasu haka yana tabbatar da ɓatin sujuda shi ina fata an gane domin su sujuda farilla ce a sallah yin su sujuda a kan waɗannan gaɓoɓi guda bakwai kuma farilla ne malaman fikin ko usulun fikin ko malaman ulama ul usul suka ce ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun sujuda a sallah wajibi ce to yin sujuda kuma a waɗannan gaɓoɓi guda bakwai wajibi ne don haka wajibin farko in bai cika da to na biyu ba zai cika ba don haka waɗanda suke irin wannan to su sani da cewa a musulunci bai halatta ba kuma yana ɓata musu ibadus don haka wajibi ne in ka zo yin sallah tafukan hannayen nan naka akan katako ne kake ko a kan dutse a tabarma ne ko a dabbina ko a cikin turɓaya ko a yashi wajibi ne ka birkiɗa su su rungumi ƙasa haka ina fata an gane ku da kuma da kuma giyoyi guda biyu wajibi ne su ma giyoyi sai an aje su a ƙasa a wurin sujuda ba za ka zo yin sujudar sai ka ɗage giyoyinka ya zama kai ka dogara ne akan ainihin jaffan yatsun ƙafarka sujudar ka ta ɓaci a tsawon mu wa atrafil qadamaini da kuma gefen yatsu na ƙasa sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake wala naktifa siyaba sannan kuma an umarce mu da kada mu nannaɗe tufafi a sallah ku kiyaye jama'a ba kyau ka zo yin sallah ka nannaɗe hannun taguwarka haka ko da hannun taguwar yayi yawa wajibi ne ka sake shi ko da zai rufe ainihin hannunka gaba daya haka kafar wando ko da kafinta ne ko kome wata sana'a ka zo za ka yi sallah a halin da da kake aiki wandonka a nannaɗe yake yanzu dole ne ka sake shi haka mai yin sallah da babban riga ko aljabba ba a saɗe ta a cikin sallah dole ka zubar da ita ka zubar da ita ta sauka ba a naɗewa duk wani abu da za a ce naɗe tufafi a sallah to an hana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce an umarce mu da kada mu nannaɗe tufafi ainihin a cikin sallah wala sha'ara haka nan an umarce mu da kada mu naɗe ko mu kulle gashi a sallah maza musamman waɗanda Allah azurta su da gashi to ba shi daga cikin ainihin daidai ka zo yin sallah ka kulle gashi kamar yadda wasu ke yi to da haka al-Imam ya rawaito hadisi daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda Abu Sa'id al-Khudri ya ga al-Hasan yana sallah jikan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a halin hasan ya mammade ainihin wato gashin kanshi ta ya kulle shi hasan yana cikin sallah sai Abu Sa'id ya yi sujuda sai Abu Sa'id sai ya kwanke mai gashin sai ya baza mishi shi yana idan da sallah abinka irin na matasa sai sa shi cikin fushi ya da sarki min gashi sai ce ni ne dan ne yake kakanka ne ya hana sallallahu alaihi wa sallam hujja ne kai kakanka ne ya hana kuma kakan naka ba gama gari ba Allah ne ya aiko shi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake wa hada kulluhu bayanun lil mujmal as-salah kaga wannan dukkan shi bayani ne na sallah a dunkule wanda sallah ta zo a cikin alkur'ani a dunkule ko wannan kaga bayani ne da ke bayyana abubuwa ɗaya bayan in ka duba qur'ani babu waɗannan abubuwa to kaga hadisi ya fassara ne kenan ya fassara alkur'ani fa ta'ayyana alqawl bihi sai al-imam al-qurtubi yake dan haka dole ne a ɗauki waɗannan maganganun a fassara ayoyin alkur'ani da su kar manta fa aya ɗaya ce muke fassarawa don ki ga cewa haka malaman farko suke tafsiri irin wannan tafsiri da kake biyu ake yi rabbul ko tafsirin ne kai a fassara wa mutane a wuce ba haka malaman farko suke yin tafsiri ba malaman farko suka karanta sai sun tattauna dangane da qawaidut tilawa qawaidut tajwid ahkamul fiqhiyya sannan masailul itiqad al masailul tarbawiyya والمسائل المنهجية في سيسن قاسم تتون شوفا تم فرقون تفسير المن مكا تقع مكا بينا دي إرنا ما أبو باوي ألا ألا مكي أمي فوقبا نادا جاتكم أورا تروانا دمع لما انترسي سيكي هذه أبلاء المسؤول ينا شا ولا يكن هم أحدكم آخر السورة كده إذا ما هم طول جاتكم كلهم يوشنوزي سيكي سورة سورة آية نوي فوق آية don haka tafsirin alkur'ani ne muke yanzu kaga aya ce muke karantawa muna fassara ta amma kaga yanzu kusan ana kan wajen kasar na uku ko na hudu akan tafsirin wannan ayar kawai kuma nan gaba akwai tabbacin akwai yiwuwar a ƙara wajen suwa biyar ko shida ko makamantan haka ba gaggawa ake ba haka malaman farko suka fahimci alkur'ani haka suka karanta shi tun da mun ce ta farkon shi muke bi to dole ne mu tsaya mu yi a hankali domin sallah ɗin ƙur'ani ya zo da ita a dunkule to hadisi kuma ya fassara ta ce dole ne a tsaya a bi a ɗaiɗaiɗaiɗai ana ta ibo hadisai waɗanda suke da alaƙa da waɗannan wurare ana kawo su ana fassara su ɗaya bayan ɗaya ya kamar yadda muka sha faɗi haka za a ci gaba da wannan tafsiri har Allah maɗaukacin sarki kai mu da za a sauka Allah sarki ya taimaka وروي عن مالك أنه يجزئه أن يسجد على جبهته دون أنفه malam kurtubi ya ce sai dai kuma an rauke daga malik imamu mali ya da fatawar cewa idan mai sallah ya sujuda a kan goshin shi ba tare da yayi ainihin wato akan hancin shi ba to wannan ya isar mishi kaga san abin da ya zo a cikin hadisin kenan ka qauli ata'in wa shafi'i kama ainihin yadda a haka al'imamu a fa'o da al'imamun shafi isu ma suka faɗi wal muhtaru indana sai shi qurtubi yace amma mu maganar da muka zaɓa qauluhul awwal maganar maliku ta farko maliku yana da maganganu biyu akwai maganar cewa su ba ta inganta sai an yi ta akan goshi da hanci wannan maganar ita ce maganar maliku ta farko mun karanto ta a can baya to ga kuma wata magana wadda aka ruwaito ta daga maliku cewa a an aka sujuda akan goshi ba tare da hanci ba ta isar sai qurtubi yace a a gaskiyar lamari ne magana da muka zaba ita ce magana imam malik ta farko wala yujzu inda malikin a ƙarƙashin waccan magana bai halatta ba auren malik izalan yasjud ala jabhati imam malik yana cewa idan mutum ya sujuda bai hada da goshin shi ba bai yi ba to lazumin wannan magana idan ya yi sujuda bai haɗa da hancin shi ba da ke da don haka wannan magana ta imam malik ta gamsar mana zama kun ji mas'alar farko ai mas'ala ta tara mas'ala ta tara a cikin tafsirin qurtubi a ƙarƙashin ayan nan ita ce shin duba sai an haɗa goshi da hanci ko kuwa akan goshi kaɗai ta isar ko kuwa akai akan hanci kaɗai ta isar duk mun ji waɗannan maganganu amma wadda take daidai ita ce a yi su duba akan ainihin goshi da kuma ainihin akan hanci ina fata an gane Allah ya taimaka na'am za ta saurara ka ji al'ashira mas'ala ta goma ya yi kura hussudu da ala kaurin imama ya in kama takatan au takatai مثل الثياب التي تستر الركب والقدمين فلا بأس والأفضل مباشرة الأرض أو ما يسجد عليه فإن كان هناك ما يؤذيه أزاله قبل دخوله في الصلاة فإن لم يفعل فليمسحه مسحة واحدة روى مسلم عن معيقيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد Bala in kunta fa'ilan fa wahida mala yake mas'ala ta goma ita ce wa yukrahu sujudu ala kauril imama an hana shi ya sujuda akan leɓan rawani shi leɓan rawani wannan da ake saki a baya ko a sake shi a gaba wa an hana mutum ya yi sujuda ainihin wato akan ainihin shi wannan hani kuma matsayin shi matsayi ne na karhanci bai kai ga ɓata sallah ba mana da za ka jawo leɓar rawaninka sai ka sa shi sai ka yi sujuda a kai ba ka yi sujuda a ƙasa ba ba a ce cewa sallaka ta ɓaci amma kai ce ba ka kyauta ba wa in kana tsaka ko da falle ɗaya ne au tsaka ta yi ko falle biyu misla siyabin da fi tasirin rukab yal kamar tufafin da ainihin wato ake shimfiɗawa akan abin hawa kamar jaki ko doki ina fata an gane wanda ainihin wato ake sawa a wurin zama ko kuma inda ake ɗora ƙafa to in ya zama rawanin falle ɗaya ne ko falle biyu sai malam yake sala ba asa babu laifi in ya kasance haka amma in ya zama naɗin rawani ne mai kauri wanda zai zama ba share-share yake tsakanin kai da goshinka da ƙasa ba to wannan shine ake maganar karhanci tare da haka sai ce wal afdalu amma fa abin da yafi mubasharatul ardi shine ka mamma goshinka a ƙasa auma ma yasjudu alaihi ko kuma ka ɗora goshinka akan abin da kake sujuda a kai idan tabarma ce tabarma idan dabbuma ce dabbuma idan akan tiles ne akan tiles in akan wani abu ne ma dai amma dai ka ɗora ba a so ko da falle ɗaya ko falle biyun da aka ce maka ba laifi ɗin to ba a so an fi son ka yi ainihin yadda goshinka zai sauka ƙasa fa in kana hunaka ma yu'dihi to amma in ya zama a ƙasa akwai abin da zai iya cutar da kai kamar akwai tsakon kwami tsakuwa ko zafin rana kamar yadda wani lokacin haɗa sahu a masallacin juma'a zai tursasa ta saka haɗa sahu a kan kwalta sai ya zama ɗora goshinka kan kwalta ga shi ta ɗauki zafin rana yana da wahala to sai malam yake azalahu qabla dukhulihi fi salah kafin ya shiga sallar ya yi ƙoƙarin jifar da wannan abin da zai cutar da goshin nashi fa in lam ya idan bai jifar da abin kafin shiga sallar ba falyamsahu mashatan wahida to idan a cikin sallah ya faru sai ya share wannan wuri sharewa ɗaya haka ma'ana misali ka zo za ka sujuda sai ka ga tsakuwa a wurin to da ya kamata tun farko in dai ka faɗa ka da tsakuwar tun kafin ka fara sallar ka shafi an fahimta ka shafi to sai da ka faɗa ka ba sai da ka zo za ka yi sujuda sai da shi sai ka ce to shafewar ɗaya idan kai biyu ta zama laifi sai a wa wani shafewar so ɗaya na biyu kafin ka fara sallah aka ce ka gusar da wannan tsakuwa idan za ta cutar da kai da wannan ne suka gane kuskuren da wasu masallata ke yi waɗanda ba abin da zai cutar da shi a sallah wani yana ta da ikama sai da ya bi kuma yana haka haka wannan kuma yana daga cikin ainihin wato makirki na shekan kawai wanda ya maka talbisu iblis domin an ce maka ne ka share in akwai abin da zai cutar da kai ba ce maka aka wani ko akan dabbina ne zai sallah ya kakkaɓe haka a'a don haka ka kiyaye wannan kakkaɓewar in za ka yi ta abin da ake ce maka ka yi ta kafin a fara sallah idan akwai abin da zai cutar da kai idan kuwa ba ka faɗa ka ba to a sallah sau ɗaya aka yi maka izini dalili akan haka sai ce rawa musulmin al-imam muslim ya rawaito hadisi wannan hadisi yana nan a cikin sahihu muslim lamba ta ɗari shida da talatin imam al-bukhari ma rawaito wannan hadisi a lamba ta 1208 haka al-imam ahmad a lamba ta 111970 dukkan su sun rawaito ainihin wannan hadisi ina fata an gani amma aikudin daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai suna mu'aiqi ina fata an gani cikakken sunan shi mu'aikid ibn abi fatima tabbais mutumin kasar yaman min al-muhajirin yana daga cikin waɗanda suka hijira wa kana aminan ala khatamin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana daga cikin yaran manzon Allah wanda manzon Allah ya amince da shi akan khatimin shi domin khatam zai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai bane kawai a zai ne kuma robert stanley saboda haka shi kaɗai annabi ya amince yake iya ba ya riƙe mishi saboda za ka iya zuwa ka je kai wata takarda ta ƙarya ka je ka dangalo ka buga a ce kuma daga manzon Allah ne sai ba kowa annabi ya amince yake bai wa ajiye shi ba sai wannan ina fata an gane ya taɓa yin hijira daga ainihin makka zuwa ƙasar habasha kuma Allah ya yi mishi tsawon rai har zuwa zamanin sayyidina Usman sannan ya rasu ina fata an gane cikakken tarihin shi na cikin littafin sirri alamin nubala mujallabi na biyu shafi na ainihin 491 mu'aiki ya rawaito cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala fi rajuli yusawwi turaba haythu yasjud manzo Allah ya magana game da mutum ina hukuncin mutumin da zai rinka daidaita ƙasa wadda zai sujuda a kanta qala sai annabi yace in kunta fa'ilan in har ya zama dole sai ka aikata wa wahidatan to sai daya karka kara da haka jama'a ku yanzu ya rage dangane da wannan matsala wadda muka ɗaɗɗako ta muka misali da ita a farko ita ce matsalar kwalta yanzu in ya kasance sahu ne ya furta ka samu wuri ba sai akan kwalta kuma babu dabbuma kuma gashi za ka yi sujuda a kai kuma wannan ainihin kwalta za ta iya ƙona goshinka ta iya ɓare shi ma ko wani abu makamancin haka ko kuma tsananin ƙuna ya hana ka matsuwa a cikin sujuda to kaga wannan uzuri ne ya halatta ka jawo wata takarda ko wani kwali ko kuma ka jawo leɓar rawanin naka mai kauri ka kasa. in haka ba ta samu ba sai ka samu ainihin hularka sai ka minka ta sai ka sa sai ka sujuda a kai saboda yanzu wannan matsala ce babba saɓanin wannan da ake magana tsakuwa ko wata kwalba da za ta iya cutar da kai yadda za ka share ta ka kakkaɓe ta wannan ba za ta share ba yarawa har yau kuma dai al'imamu ainihin wato muslim ko wancan hadisin da nake bukhari ya rawaito shi eh, hadisin aiki jama'a lamba ta ɗari biyar da arba'in ne da shida da kuma lamba ta arba'in da tara bukhari ya fitar da shi a lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu ne da bakwai imamu ahmad kuma a lamba ta dubu goma sha biyar da ɗari biyar da sha ɗaya takrijin da na faɗi shi ne na wannan da zan karanta har yau muslim da bukari sun ruwaito an anas an anas bin malik qala anas bin malik yace kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance muna yin sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi shiddatil har a tsananin zafin rana kun ga wannan hadisin shine za mu kawo mu ɗaure hujjar maganar mu da muke cewa in a kwalta ne akwai tsananin zafin rana sahabbai suka ce suna yin sallah tare da annabi su ma a tsananin zafin rana fa in lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ardi idan ɗayanmu fa illam yastafa ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ardi idan ɗayanmu fa idza lam yastafa ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ardi idan ɗayanmu ya kasa ɗora goshin shi a ƙasa saboda zafi ba saka sai da sai ya shimfiɗa tufafin shi fasaje da alaihi sai ya sujuda akan tufafin nashi kaga ba bambanci da wannan zafin rana na kwalta da sauransu sai ka samu wani abu da za ka sa wanda yanzu wannan kuma ba makaruhi ba ne saboda ne saboda larura ina fata an gani zama kun ji matsala ta goma wadda ita wannan matsala ta goma tana magana ne dangane da hukuncin sanya wani abu tsakanin kai da wurin yin sujuda da ko ku tsaya sai ku auna sauran waɗannan abubuwan guda bakwai yanzu mun ji hukuncin goshi ne da hanci to hannunka ma inda za ka yi sujuda in ya kasance akwai matsala duk hukuncin ɗaya ne gwiwarka da za ka yi sujuda ita ma in ta kasance da matsala duk hukuncin ɗaya ne haka gefen yatsunka duk hukuncin ɗaya ne idan ko babu matsala shi nan ka yi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunna الحادية عشر مسألة تقول الشاطئة الحادية عشرة مسألة تقول الشاطئة لما قال تعالى اركعوا واسجدوا yayin da Allah na maɗaukakin sarki ya ce ku yi ruku'u ku yi sujuda a cikin suratul hajji aya ta saba'in da bakwai kala ba'adu ulama'in sai wasu malaman mu suka ce ku kaga a nan idan kana karatun littattafai yana daga cikin fa'idar ka karanci littattafai a gaban malamai masanin su malaman malikiya yadda suke ta'abirin magabatan su haka suke cewa qala ulama'un haka za ka ji ibn al-arabi ya ce haka za ka ji ainihin qurtubi ya ce haka za ka ji ibn huwayz mandab ya ce haka za ka ji baji haka za ka ji ibn al-arabi haka suke cewa qala ulama'una malaman musulunci idan shafi'awa ne kuwa da sauran 'yan mazhabobi sai ka ji sai kuma sun ce qala ashabuna haka za ka ji al-imam an-nawawi yana cewa haka za ka ji ibn qudama ba hanbali yana cewa qala ashabuna jama'an musulunci don haka kaga kurtubi anan ya ce to da Allah madaukakin sarki ya ce ku yi ruku'u ku yi sujuda a cikin suratul hajji qala da ulama ima wa ya ka samu wasu daga cikin malaman mu da waɗansu malaman ma waɗanda ba na ba na manhajin malikiya sai suka ce yakfi minhuma ma yusamma ruku'an wa sujudan tunda dai har Allah ya ce ku yi ruku'u ku yi sujuda da kai duk inda ka zo sallah in kai abin da za a kira shi ruku'u ko sujuda yayi wa kadhalika min al-qiyam suka ce haka tsayuwa in kai tsayuwa kawai ta yi walam yashtaritu ma'aninata fi zalika suka ce ba dole ne sai an samu natsuwa ba abin da wannan magana take cewa wasu malaman malikiya ne suka ce idan ka zo yin sallah inda dai Allah ya ce ku yi ruku'u ku yi sujuda to kawai in kai abin da za a kira shi ruku'u kawai yayi da haka da kaya haka shi ke nan yayi sujuda da kaya haka in ka dago kawai yayi suka faɗa haka haka wasu malaman ma na wasu mazhabobin suka faɗi haka tsaiwa muka ce duk inda ake maganar tsaiwa kawai duk da ka tsaya kawai ko da a saji ne haka ko yaya ne in dai ta abin da za a iya cewa tsaiwa sai suka ce ya isar suka ce ba dole ba ne sai an samu natsuwa malam qurtubi yake fa akhadhu bi aqallil ismi fi zalika sai suka ɗauki mafi ƙarancin sunan waɗannan abubuwan kawai su juda su juda ruku'u ruku'u sai suka ɗauki haka wa ka'annahum lam yasma'ul ahadith as-sabita fi irra'i salah kamar ba su taɓa jin hadisan da suka bayyana tabbatattun hadisai da suka bayyana sallah tana ɓaci idan ba a samu natsuwa ba kamar ba su taɓa jin waɗannan hadisan ba Ka kaga yanzu ƙurƙubi yana nuna maka yadda ake ɗauko hadisai ake fassara ayoyi da su nan yanzu ba za ka ɗauki aya ka yi hujja da ita mutulakan ba sai in ba da wani hadisi wanda ya zo ya tattara yadda ma'anarta za ta ƙari ta ƙara faɗi ko ta ƙara tsukiya ko makamantan haka jama'a kun fahimta yace suka ɗauki ƙur'ani suka yi hujja da shi kai suka ce tunda dai Allah ya ce irka'u wasjudu to kawai duk abin da ya in dai an iya kiran shirku yayi yace o oh, malaman su faɗa haka kamar ba su taɓa jin hadisai tabbatattu da annabi ya bayyana cewa idan da a samu natsuwa a waɗannan abubuwa da sallah ta ɓaci kala ibnu abdul malam ibnu abdul barri yace wala yujzi ruku'un wala sujudun Wala ولا وقوف بعد الركوع ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعا وواقفا وساجدا وجالسا malam ya ce gaskiyar lamari ruku'u bai yi ba haka sujuda ba te ba haka tsayuwar da ake ɗagowa bayan ruku'u ba te ba haka zama tsakanin sujuda guda biyu bai ba har sai mai sallah ya daidaitu a ruku'u in a tsaye ne sai ya daidaitu a tsaye in a sujuda ne sai ya natsu in a zaune ne sai ya natsu ya daidaitu don haka ku kiyaye sujuda farilla ce to daidaituwa da natsuwa a cikin farilla sujuda farilla ne tsayuwa tsayuwa a sallah farilla ne to ka tsaya a tsaye can farilla ne kai ba gurgu ba kai ba mara lafiya ba kawai ka zo sallah kai haka sallah ka ta baci naka ce me yasa sai a ce na'am ka yi tsayuwa amma ita tsayuwar baka saman mata da na nata faralin ba shi ne ka'idar da muka faɗi ɗazu ma la timmul wajibu illa bihi wa huwa wajib duk abin da yake wajibi ne ba zai yiwu ba sai da wannan abu to shi wannan abun wajibi ne yanzu wutar da muke amfani da ita janareta to janareta baya yiwuwa sai da fetur to muka zo za mu karatu in aka ce ba a siyo janareta ba sai wani ya ce da Allah tunda an manta da shi a bari kawai fetur tunda ba a sa fetur ba ba komai kawai tunda an manta da Allah ba komai kawai to sai a dubi shin fetur din nan wajibi ne ga tashin janareta ko ba wajibi ba wajibi ne to kenan a shi samar da fetur ga janareta wajibi in ba haka ba fa to ba zai yi abin da ake nema to tsaiwa a sallah haka wajibi ne dole to kuma ka tsayu a tsaye can kuma ka natsu ba tare da wani sukur-sukur ba wajibi ne to dole samar da wannan daidaituwar da samar da wannan natsuwar wajibi ne idan ba ka samar da su ba sallah ba ce ba sai malam ibnu abdulbar sai ya ce haka nan tsakanin sujuda zuwa sujuda dubi ka yi sujuda farko haka to wannan zaman da za ka yi a nan ba zama ne za ka yi shi kana langa ba kana langa haka wato kana motsi a'a in kai haka bai ba idan kai da farko ta biyu sai ka dawo ka zauna dafa'an daram dam ka ji ka sannan sai ka sake shiryawa ka tafi ta biyu amma in kai haka kai sujuda ka ɗago kai haka ka sake koma haka shi kenan na da ikama ka sako sabuwa ina fata an gane me yasa saboda ka yi watsi da ainihin samar da natsuwa a tsakanin waɗannan farillai guda biyu wannan zaman farilla ne samar da natsuwa farilla ne haka ita sujuda Ba za ka na goshinka kana ɗotanawa sai ka ɗaga ba te ba amma ka yi juda amma ba te ba me yasa saboda baka yi mata natsuwa ba kuma baka daidaitu a cikinta ba da wannan za ku gane ashe sahabbai da suka rinka yawo ƙauyuka da karkara suna karantar da ainihin wato mutane sallah wallahi tallahi ba ƙaramin aiki ba ne sannan na sha gaya muku tarihin kafuwar daular abdulaziz daular da yanzu aka fi saninta da saudiya uban su fahad uban wannan sarkin makka na yanzu ba sarki ba ne asalin shi abdulaziz malami ne mai wa'azi malami ne mai wa'azi a lokacin talauci da tsananin rayuwa ya yi yawa a ƙasar makka da madina mutane sun watse saboda kamar yadda annabi ibrahim ya faɗi alaihi salatu wasalam wadin zairi zai zar'i ba komai ƙasa ta bushe ba abinci ba komai don haka wani lokacin alhazai za su tafi aikin hajji daga wuri irin wannan sai mutum ya tsaya a sudan ya shekara da shekaru yana noma don mai don ya shiga makka da abinci don ba abinci a can ba ruwa ba komai don haka ƙasa ta watse jama'a sun watse tun da jama'a sun watse ta ga malamai babu sai jahilci ya hau jama'a wannan labarin limamin masallacin kuba Sheikh Muhammad Zarban Al-Ghamidi malaminmu ne shi ya bamu wannan labarin yau kusan shekara ashirin da ta gabata. shi kuma ya ce mahaifin shi ne ya zaunar da shi ya ba shi wannan labarin mahaifin shi kuma yana ɗaya daga cikin hashiya ta sarki abdulaziz yana ɗaya daga cikin waɗanda ke biye suna yawon wa'azi malamai ne ke yawon wa'azi sai aka waye gari yanzu babban abin da ake ƙoƙari shine mutane su dawo suna sallah a yankunan makka da madina sallah tuni an watsar sai a shiga ƙauye sai a je a samu jama'a gari kun yi sallah a zahar sai ce ta A yi garin nan muna jin ko liman yanzu ya wata takwas bai sallah ba eh liman ma to kaga jama'a gari kan ai ba maganar sallah shine sarki abdulaziz sai ya ga wani dattijo haka sai ya kira shi ya ce zo nan kai rukunan musulunci guda nawa ne sai ce goma sai ce almajiran shi kuma shi bulala goma a kwantar da dattijo ana cikin bulala sai wani mai sigina ina nuna mai biyar haka biyar sai ce a saurara a saurara yana da jawabi sai ce goma sha biyar sai ce ku ƙara mai biyar shi wancan da ya mai sigina yana son ya ce mai biyar ne wato ya rage biyar shi kuma sai ƙara biyar to wannan ya sa sarki abdulaziz sai ya tara 'ya'yan shi sai ta karantar da su sai aka yi ta yawo ya ta baza su su ne malamai a ko'ina ko'ina su ne malamai abin da ya ce a karantar tauhidi da sallah tauhidi da sallah kawai shi za a fi bayo muhimmanci wannan shine sirrin da ya sa yanzu ka ga Saudi Arabia kafinta duk inda ka ji dagaci ko hakimi ko mai anguwa ko waye to jinin Abdulaziz ne da 'ya'yan shi ne domin a lokacin ya ce in ba 'ya'yan shi ba ba waɗanda zai tursasa wannan aikin dan za a je a aje ka a ƙauye ne ba abinci ba ruwa kuma ce ka karantar da mutanen ƙauyen kuma suna neman rayuwarka in ka aje dan wani sai a ce ya je ya kai mana da yana shan wahala amma dan shi ne idan haka da daula ta samu yanzu kuma sai ya zama ko ina sai ka ji 'ya'yan shi ne shi ne waɗanda ba san wannan tarihin ba da waɗanda suka sani suke danna gaskiya su ce ya za a ce ƙasa gaba ɗaya ƴaƴan gida ɗaya ne suke mulkin ta, a'a su suka sha wahalar ta can bai yiwa sai da suka gama shan wahala ta gyaru sannan kuma sai a zo a ce to a raba kai za ka yarda da haka ko kun fahimta jama'a saboda haka jama'a kun ji idan kuka dubi jama'ar mu yanzu a Najeriya jama'a in na ce a Najeriya da inda musulmi suke suna fama da jahilcin sallah saboda haka wannan aikin kenan har yanzu yana daga cikin ayyukan da yake kan malamai da masu ƙoƙarin gyaran addini a bi ƙauyuka da birane a bi masallatai ana karantar da su bayani akan sallah kar ku manta saurayin nan mai suna malik ibn al-huwairi sahabi ne da wuce shekara ashirin da biyu ba ya ce suka je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam daga iraq suka tafi madina suka koyo ibada kwana biyu sai annabi ya to ku koma wurin dangi ku je a ta karantar da su ya ce da suka dawo sai suka rinka bi masallatai masallatai suna bi suna karantar da mutane sallah su ce mun zo ne daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam mun zo muku da gaskiya ne annabi ya ce mu rinka karantar da ku sallah na haka jama'a ku tashi mu nuna muku yadda ake sallah a aikace ko da yake ba lokacin sallah ba wannan yana daga cikin aiki wanda yake wajibi ne a karantar da mutane saboda sallah ita ce ibada mafi girma bayan kalmar la ilaha illallah Allah madaukakin sarki ya taimaka na haka jama'a kun ji wannan to ibnu abdul barr sai ya ce wa hadha huwa sahihu fil athar kaga wannan magana ita ce wadda take daidai daga cikin maganganun da suka zo a cikin hadisi cewa sallah ruku'u a sujuda tsayuwa bayan ruku'u da zama tsakanin sujuda guda biyu ba su inganta ba har sai an samar da natsuwa sai cewa alaihi jumhurul ulama akan haka ne mafi yawancin malamai suke wa ahalin nazar da kuma malamai masu bincike malaman suke. wa hiya riwayat ibn wahab wannan riwayar ita ce malam abdullahi dan wahab yayo wa abu mus'ab da al-imamu abu mus'ab az-zubairi an malikin daga malik almajiran imam malik ne waɗannan mutum biyu din su kansu abin da suka ruwaito daga maliku shine ne sallah ba za ta inganta ba sai an samar da natsuwa a cikin rukunanta kuma wannan shine karatun farko a cikin littafin ƙawa'idi sai ka ji ya ce maka Walƙiyamu fardun tsaiwa farilla ce sai kuma ya ce wani itidalu fihi da samar da daidaituwa a cikin shi fardun farilla wattu ma'aninatu da natsuwa samar da daidaituwa da natsuwa abubuwa ne kamar guda ɗaya ne amma ba ɗaya ba ne dubi yanzu kaga a haka a sallah mutumin da ya haka ya tsaya can to amma yana ta wani rawa da kafada haka yana ta wani haka ya tsaya kyan amma bai natsu ba to mutumin da kuma ya yi haka shi kuma ya tsaya kyan ya daidaitu a ya tsaya ya natsu amma babu daidaituwa don haka tsayuwa a tsayu kyan to kyan din ne daidaituwa sannan babu wani sukur-sukur to ne natsuwa dole a kowace gaba daga cikin gaɓoɓin sallah su ne tsaiwa ruku'u ɗagowa daga ruku'u sujuda ɗagowa daga sujuda zama tsakanin sujuda guda biyu da kuma zaman tahiya duk sai an samu waɗannan abubuwan guda biyu sai da haka jama'a ba a gaggawa a cikin sallah a natsa ake yin ta mafi sharrin gaggawa a cikin sallah ita ce gaggawar mamu duk gama gaggawar shi ba zai sallama ba sai liman ya yi kaga mafi sharrin gaggawa ke Allah maɗaukakin sarki ya tsare wa qala abubakar ibn al-arabi babban alkali abubakar ibn al-arabi mai littafin ahkamul qur'an da littafin aridatul ahwazi kuma waɗannan maganganun biyu ya faɗe su a cikin waɗannan littattafan a cikin ahkamul qur'an mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da sha biyu a cikin aridatul ahwazi ya faɗi wannan magana a mujalladi na biyu shafi na 67 zuwa 68 me malam ya ce ya ce wa qad takasaratir riwayatu an ibn al-qasim wa ghayrihi bi wujubil fasli wa suquti at-tuma'anina yace haƙiƙa riwayoyi sun zo birjik daga abdurrahman dan qasim da shi da wasu cikin almajiran imamu malik waɗanda suke rajabta a rarrabe tsakanin gaɓoɓi amma kuma suke cewa natsuwa ba dole ba ce sai ce wa huwa wahamun wannan babban kuskure ne kun san ne fassara wannan maganar riwayoyi ne suka zo daga wasu almajiran imam malik cewar wajibi ne a rabe tsakanin rukunai guda biyu kamar misali Su juna ta farko da ta biyu to dole a rabe amma kuma a tsakanin rabewar ba wajibi bane sai an samu natsuwa kenan abin da magana ke cewa an aka yi sujuda haka aka ɗago daga ɗagowa a iya komawa shi ne yake cewa riwayoyi sun zo da bayani akan wajabcin a rarrabe tsakanin rukunai amma kuma cewa natsuwa ba dole ba ce ya ce wa huwa wahamun azimun wannan kuskure ne babba wato dan kasim yayi da shi da sauran malaman da suka faɗi wannan magana li'anna nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama fa'alaha saboda ai annabi ya aikata natsuwa a cikin sallah wa amara biha kuma annabi ya yi umarni da natsuwa a cikin sallah wa allamaha kuma annabi ya karantar da a rinka natsuwa a cikin sallah fa in kana ibn al-qasim uzrun idan abdurrahman dan qasim yana da uzuri an kana lam yattali alaiha idan bai sani ba uzuri ne ko famalakum antum ku malikawa na yanzu mecece hujjar ku wa kabinta hal ilmu ilaikum a halin ilimi ya kawo gare ku mecece hujjar ku wannan magana fa yana yin ta yau shekara ɗari tara da wani abu da ta gabata ma'ana malik samu hujja ba ku yanzu da hujja ta bayyana gare ku menene uzurinku ku wa hujjatu bihi alaiku. a halin ga hujja ta tsayu a ku da waɗannan hadisai da aka samu daga cikin hujjojin sai malam qurtubi ya ce rawan nasa'i wa dara qutni wa ali ibn abdul aziz ar-rifa'ata ibn rafi al-imam an-nasa'i da dara qutni sun ruwaito ainihin hadisi da ainihin wato aliyu dan abdulaziz a nan ɗaya daga cikin waɗanda ke cikin isnadin hadisin ne sun rawaito hadisin nan daga rifa'atu dan rafi sahabi ne kala yace kuntu jalisan inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ina zaune wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in ja'ahu rajulun sai ga wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa dakhala al masjida fa salla ya shiga masallaci sai ya salla falamma qada salata bai kammala sallar shi shi wannan mutum ja'a fa sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa ala alqaw yanzu ya gaisuwa ga annabi ya sallama ya kuma gaida sauran jama'a fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah yace irji fa salli kuma kai sallah fa innaka lam tusalli baka yi sallah ba amma fa ina son mutumin nan ya yi sallafa a iya ganin shi amma ya zo sallama ya gaisuwa ga annabi da jama'a annabi ya ce to koma ka yi sallah don baka yi sallah ba وجعل salli mutumin nan ya rinka yin sallah وجعلنا نرمق salatahu sahabin nan ya ce mu ko muka rinka kula da sallar shi muka sa ido mu ga sallar tashi la nadri ma ya min minha mu kanmu da mu san menene annabi yake aibantawa a sallar ba falamma jaa a yayin da mutumin nan ya sake zuwa fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ala alqaum yazo ya sallama ya gaida annabi da jama'a fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi yace da shi wa alaika sallama ka fa mun amsa gaisuwar ka ma mun karba amma irji fa salli kuma kai sallah fa innaka lam tusalli ba kai sallah ba wannan riwaya ita take tabbatar da kuskuren da wasu suka yi fatawa da wannan hadisin cewa saboda wannan rashin iya sallah bai zo wa annabi sallama annabi bai amsa ba a annabi ya amsa an amshi sallamaka amma koma ka je kai sallah don har yanzu dai ba kai sallah ba kala hammamun hammamu mai ruwa hadisin nan yace fala nadri wallahi ba mu san amarahu bi zalika marratayn aw salasan so biyu ne ko so uku annabi ya sa shi ya koma ya sake sallah ko so uku mu dai ba mu sani ba amma dai mun ga a koma a dawo a koma a dawo so biyu dai ko so uku to da yanayi ya kai haka fa qala lahu ar-rajul sai shi wannan mutum yace da annabi sallallahu alaihi wa sallam ma alautu wallahi ni dai ban na kasa ba nayi iya kokari na iya iyawa ta nayi ban rage komai ba fala adri ma ibta alayya min salati ban san me kake aibanta min a sallata ba kun gani ko haka yanzu zaka samu da yawa mutane da zai gama sallah ka ce ba ta yi ba fa sai ce wannan sallah eh to me me ban yi ba a ciki gashi su kansu sahabban ne suka fara cewa ba su san me yake musu, ba ba su san me babu a sallah ba da annabi yake cewa eh ni ban sani ba ni dai ban rage komai ba to kuma ni ban ga menene aibi ba fa رسول الله sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce saurara ka ji yanzu sai annabi ya fahimci to wannan mutumin fa sallar ba gyara za a yi mata ba a ba mishi ita gaba ɗaya ne na fata an gane mutumin da ka zo ka gan shi a gona madadin ya barbada taki ya shuka iri sai ka same shi yana ta ainihin shuka taki yana binnewa yana ta shuka taki yana binnewa da ya gama rabi sai ya ɗibo hatsin sai ya watsa kuma a sama wannan gyara za a yi aiki ne sabo saboda haka wannan sallar tashi tunda har yanzu bai gane menene matsalar sallar ba to ba kamata ya a ce za ne matsalar ka ba bari a koya mai sallar tun daga farko sai annabi ya ce saurara ka ce innahu la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha alwudu'a sallar ɗaya daga cikin ku ba ta cika har sai ya cika alwala sai ya yi cikakkiyar alwala kowace gaba ta wanku da kyau ba jum'a kama amarahu Allah kamar yadda Allah ya umarce shi fa yaghsilu wajhahu ya wanke fuskar shi wa yadayhi ila ya wanke fuskar shi da hannayen shi zuwa gwiwoyin hannu wa yamsaha bi ra'sihi ya shafa wa kan shi ruwa wa rijlaihi ila al-ka'bayn sannan ya wanke kafafuwan shi guda biyu zuwa idanuwan kafa ji fa sai da aka faro tun daga alwala domin wannan mutumin da yake irin wannan sallah har yanzu bai gane matsalar sallar ba to alwalan shi ma kaka bincike ta kawai a faro tun daga farko kuna fahimta zama. ina fa ƙara gaya muku wannan mutum yana wakiltar mafi yawancin mutanen yanzu ne da ke sallah mafi yawancin mutane yanzu da za bincika ya tashi sallah shi kaɗai ka ce mishi amma sallah ba ce ba sai ku nemi ku jayayya idan haka in ka je masallaci ba ɗauka ba kai tunda waɗannan sun daɗe suna sallah a'a ka fara koyo musu sallah tun daga farko a hankali har zuwa ƙarshe kawai a haka sai kowa ya gane ina ne yake da matsala na fata an gani thumma yukabbiru Allah ta'ala wa yusmi alayhi sannan sai girmama Allah mai ɗaukaka yi yabo gare shi wannan ne faɗin Allahu akbar sai kuma du'a istiftahi an gane yawwa thumma yaqra'u umma alquran sannan sai karanta fatiha idan ka ce Allahu akbar a sallah ba karatun fatiha za ka fara ba akwai addu'o'i da ake addu'o'in iri iri ne sai ka zaɓi daga ciki wadda ta fi shahara ita ce riwayar abu huraira wadda ta zo cikin bukhari da muslim allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يا الله كنيسا تاني daga laifukana ba kurakurai ba hafaya a nan ba kurakurai ba laifuka Allah ka nesanta ni daga laifuka na kamar yadda tazarar nisan gabas da yamma yake Allah ka tsabtace ni daga laifuka na da ruwa da ƙanƙara manya da ƙanana Allah ka wanke ni daga laifuka na suɓul wannan ita ce ɗaya daga cikin addu'o'in suna nan da yawa in ka karanta littafin sifatis sala ko ka karanta blogul maram ko ka karanta makamantan haka za ka sami irin waɗannan addu'o'i sau da haka jama'an musulmi ba wai daga kabbara harama ne ake fara karatun sallah ba akwai addu'a da ake yi in ka ce allahu akbar to sai kai shuru ka yi wannan addu'a a sirrance sannan sai ka fara da ta'awuzi a sirrance sannan sai karatun fatiha wanda in a sallar bayyana karatu ce ka bayyana jama'a kun ji to Allahu akbar aikin aiki ne jama'a ya يقرأ أم القرآن sannan sai karanta fatiha wa ma uzina lahu fihi wa tayassara sannan sai kuma ya karanta abin da aka yi mai izini kuma ya sauƙaƙa ne sai ya samu sura gwargwadon iko sai ya karanta thumma yukabbir sannan sai ya kabbara fa sai ya ruku'u fa yaba a kaffaihi ala rukubatai ya ɗora tafukan hannayen shi akan gwiwoyin shi hatta tafuma inna mafasiluhu har sai gabobin shi sun natsu wa yastarkhiya kuma har sai kowace gaba ta koma inda take shine istirha. ma'ana a lokacin da kai ruku'u to ba wai ruku'un kawai ba kowace gaba ta natsu sannan kuma kowace gaba ta ji a haka ɗin to ta yi daidai wato ta koma inda ya kamata ta koma in a wannan halin wannan magana abin da take nufi gaɓoɓin ɗan adam a kowane hali suka samu kansu to akwai yadda ya kamata su tsaya kaga dai aka ce miƙe hannayenka haka to a wannan halin yanzu idan hannunka bai miƙu da kyau ba za ka ga ya ƙandare shi yasa wani lokacin ka zo mikiya sai ka ji yi kaf dan ya nuna maka to yanzu ne ya miƙu da kyau to kaga a wannan halin haka ake so ke to a halin ruku'u kuma fa to yanzu hannun ba miƙewar shi ake so ba a'a a lankwashe din to amma ya zai ya zauna a natse a lankwashen da haka kowace gaba bayan ta ainihin wato natsu to kuma sai ta koma ta zauna daidai da wannan yanayi sun mai kula sannan ya ce sami Allahu liman hamida ya faɗi sami Allahu liman hamida wa yastawiya qa'iman sai kuma ya daidaitu a tsaye hatta yuqima sulbahu har sai ya tsaye daga dan bayan shi wa ya akhudha kullu azmin ma akhadahu kowane kashi sai ya koma inda yake kaga a lokacin da kai ruku ka lankwasa gadon bayanka da kashinka to lokacin da ka miƙe daga ruku'u ba miƙewa kawai ake so sai kuma ka tafi sujuda ba a'a wannan ƙashi da gadon baya da sauran gaɓoɓin nan da suka lankwasa ɗazu to ka tsayu yadda tsayuwar da kowane ƙashi kuma ya koma inda yake ko ta gaba ta koma ta zauna a yadda take in a tsaye ne sai kayi haka haka ake sallah ba wai wannan kirkirowa ce ta 'yan zamani ba wannan littafin da ke hannuna aƙalla yau shekarar shi ɗari takwas da rubutawa Ga shi yana siffanta yadda ake sallah ne filla-filla wannan shi ne rariya matata sallah ɗin ma'ana ana tsaya ana tace maka sallah ne daga abin da ba shi ba ne Allah ya taimaka sai malam yake cewa summa yukabbira sannan sai kuma ya sujo ya kabbara bayan da ya dago daga ruku'u jama'a sai ya natsu sannan sai ya kabbara fa ya sujuda sai ya sujuda fa yumakkina wajhahu sai ya dora ainihin wato fuskar shi qala hammamun hammamun mai ruwa yace wa rubama qala jabhatahu min al-ardi wani lokacin ya ce sai ya ɗora goshin shi a ƙasa wani lokacin ya ce sai ya ɗora fuskar shi a ƙasa duk dai abu guda ne hatta tatma inna mafasilu in ya ɗora goshin shi a ƙasa ɗin nan to sai har gaɓoɓin shi sun natsu wa yastarhiya kuma kowane ƙashi ya koma inda ya kamata ya zauna mayu kabbira, sannan sai faɗi Allahu akbar fa wuya ƙa'idan sai ya dawo ya zauna daga sujuda ala maq'adihi akan ɗuwawun shi wa yuqima kuma ya tsaida da gadon bayan shi a wannan zaman da ya ɗago daga sujuda fawa safar salata haka ba arba a raka'atin hatta faraga mai riwaya ya ce ko kuma mai malamin yake cewa sai annabi ya siffanta mai sallah yadda ka ji haka dalla dalla dalla dalla har raka'o'i hudu har sai da ya kai ƙarshe sun maƙala sai ce mishi la tatimmu salatu hadikun. sallar ɗayan ku ku musulmi ba za ta cika ba hatta ya fa'ala zalika har sai ya aikata haka ka ji dokar da annabi ya faɗi wa mislihu hadithu abi huraira malam yace to abu huraira ma ya ruwaito irin wannan hadisin kharrajahu muslim muslim ya fitar da shi wa qad taqaddama an gabatar da shi a baya jama'a kun ji wannan jawabi ne daga manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa sallam game da in ka ga mutum na kuskure a sallah yaya za ka yi ba duban shi ba kai ka ce mishi jahilin banza jahilin wofi ga kanan baka iya sallah ba amma duk kasuwancin duniya ka iya a'a wajibi ne a zauna a koya mishi sannan kai kuma idan har baka iya ba aka ce za a koya maka kai girman kai ka natsu dan lahirar ka ake gyara kaga wannan sallah ita ce abokiyar zaman ka a kabari duk waɗannan gidaje da motoci da mata da 'ya'ya da tattaɓa kunna da dukiya gaba ɗaya naka tafi kabari suka raka ka dawowa za su idan suka dawo sun manta da kai gaba ɗaya haka yace watan sanal ahibbatu ba'ada ashiri wa qad surna izaman baliyat bayan kwana goma masoya ma sun manta da mu ba wanda zai tunanin ka yanzu kwana goma in ka mutu kwana goma nan za ta yi wa matanka a kotu ne za a tafi raba gidaje da motoci an manta da kai kai kana can cin duka kake rahama kake neman a nema ba abin da ya shafe ka ba abin da ya shafe su da kai wannan sallar da za ka tsaya ka koya ita ce abokiyar zamanka ku kiyaye zama. ko cewa aka yi an rufe mamata akwai masu zuwa suna satar likafani ko suna yanke kan gawa Allah ba ɗanka da zai zauna wata biyar yana jira bayan wata ɗaya sai ce to ya muka iya yanzu zai tafiya baka aji a ƙulbe kan naka na son ku gane wannan wallahi wallahi tallahi daga lokacin da ka rasu idan baka tsaya ka tsina nawa kanka ba wallahi ka kaɗi za ka rena kanka saboda ɗani ya ci bada dukiyar uwarshi aka ce ya ba da dubu biyu malamai su mata addu'a sai fara gaba da wanda ya mai wannan nasiha dubu biyu ka ba malamai su wa uwarka addu'a kaga ita har ta mutu ba ta taɓa cin waɗannan kuɗin ba sai fara gaba da wanda ya mai wannan nasiha. idan ita uwar ta ɓata lokacinta tana tunanin ta yi kaza ta yi kaza don ta bar mai kun bi shi yanzu tana can kabari shi ba zai mata du'a'i ba ba zai bayar da sadaka ba so da haka wallahi mutane kowa ya tashi wa kanshi tattali wallahi in ka dogara wai akwai wasu malamai sun maka alkawarin za su maka fidda'u ka dai mutu ka dai mutu a raba musu waɗannan rigunan naka ka gani watan samal ahibbatu ba'ada ashiri wa qad sirna izaman baliyati wannan malam mai zuhudu kenan amma Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ne ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li Allah ya ce kowa ya dubi mai ya gabatar dan gobe goben nan ba laraba gobe ba goben nan kiyama me ka gabatar dan gobe ba wai kai ta tunanin bari ka gina wa 'ya'yanka kaza bari ka buɗe wa 'ya'yanka account kaza bari ka yi wa 'ya'yanka kaza kai wai me ka na wa kanka haka ga mutum ya ƙare rayuwar shi yana gina gidaje yana tara manyan motoci yana tafiyan filaye abin da yake ta ƙoƙari kada ya mutu yayansa sha wahala Allahu akbar amma idan ya mutu su 'ya'yan ba sa tunanin yanzu yana cikin wahala abu mafi sauki da za su yi wanda ba za a kashe ko kwabo ba shine sai Allah ka ji ƙanshi. amma wallahi wani yanzu ya manta da uban shi ko uwar shi addu'a ba wata shida ko shekara ɗaya wannan kalmar kawai hukun rabbi ma kama Rabbi ya nisa wanda bai buɗe bakin shi ya ce Allah ya ji ɗan uwar shi ba ko Allah ya ji ɗan uban shi yaushe kake tunanin zai ɗibi naira miliyan biyar ya gina masallaci yaushe kake tunanin zai da ana ginin makabarta yaushe kake tunanin zai da ana gina rijiya ya ce da Allah ga dubu hamsin kusa a ciki uwata da ta rasu ko ubana da ya rasu so jama'a abin da nake gaya mana kowa ya yi ƙoƙari ya yi wa kanshi tattali wallahi in baka yi wa kanka tattali da dan ka dogara kana da wasu manyan malamai za su yi maka addu'a kana da wasu 'ya'ya za su yi maka wallahi ka yi kuskure ka fara yi wa kanka in ya so wani in ya maka sai zama ƙarin ɗaukakar daraja to wannan sallah ita ce a ba mafi girma maka maka tambaya ka haye man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul Isa bu'isa fikum wa ma amaluka dukka amsa ka zama mutumin kirki dan aljanna rayuwa ta yi kyau eh to sai kuma wahsha ta dame ka ya zama kai kaɗai ne a kabarin ba azaba amma kai kaɗai ne ba daɗin zama don ka gane cewa ɗayanta bala'i ce ga annabi adam a aljanna shi kaɗai sai ta gallabe shi ba ta da daɗi har sai da aka yi mishi mata to balle a kabari ka kiyaye sau da haka wannan sallah sai annabi ya ce su ne za su taya ka zama sallar ita za ta taya ka zama to idan baka iya ta zafa in baka kula da ita fa da haka jama'a akwai babban aiki game da sallah kowa ya ga cewa ya iya shi yasa kuwa ga karatu mafi tsawo tun da muka fara tafsirin nan shine da muka zo waɗannan gaba wadda take magana akan wa aqimus salata wa atiz zakata warka'u ma'ar raki'ina ku duba tun da muka fara karatu mai yanzu kusan awa ɗaya mas'alolin sallah muke tattaunawa kuma fanni fanni ba abu ɗaya muke tattaunawa ba har yanzu yanzu da an gama wannan sai kuma kaji an shiga wani sabon karatu duk game da sallah ne shi yasa maganar da suke gaya maka su ce ai in dai ka iya karatun sallah ai ya isa wai karatun sallah ka je fa duk karatun sallah ake nan ka iya wannan yanzu ka taɓa kaiwa wannan karatun sallah ya fi komai yawa karatun sallah ya fi karatun tauhidi yawa wanda bai san wannan bai sani zama littattafan da ke siffanta sallah da ke ɗauke da matsalolin sallah sun fi girma fiye da girman littattafan tauhidi amma sallah ita ce aka rena a ƙasar nan tamu ah, ai tun da bai ta iya karatun sallah aurar da ita ai tun da iya karatun sallah ai mishi aure wai abin da aka ɗauka karatun sallah ya iya karatun fatiha zuwa alamtara kaifa waɗannan irin matsalolin na sallah fa duk bai san su ba kuma kana ganin ga nan. ba a ba su muhimmanci amma kuma in baka kula da su ba sai a ce ba sallah Allah maraukakin sarki ya kiyaye qultu malam qurtubi yace fa hadha bayanu salatil mujmala fil kitabi da ta'limin nabi alaihi salam yace wannan shine bayanin sallah a dunkule kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani kuma annabi yake karantar da shi dalla dalla wa tablighihi iyyaha jami'al anami da kuma irin yadda annabi yake isar da waɗannan bayanai na sallah ga dukkan halittu kun ga jama'a yadda ko ga nake hawa kan katakon da nake siffanta muku haka abu huraira ce annabi yake tsalle ya hau kan mimbari ya tashi yana koya musu sai ce inna ma sana'atu hada ta'lamu salati a cikin wata riwaya wa ta'lamu salatahu na yi haka ne don ku koyi sallah. wata riwaya sai ce dan ku gaya ake sallah a kan mimbari ma'ana ya hau sama don kowa ya gani sallah ita ce mafi girman abin da annabi ya bayyana bayan tauhidi saboda haka annabi ya isar da ita ga al'umma sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama fa man lam yaqif inda hadha bayan mana yace duk wanda ilimin shi ko karatun shi ko sauraron wa'azin shi bai taba kaiwa ga waɗannan bayanai ba wa akhalla bima farada alaihi rahman ya zama yayi wani abu wanda ya rikita abubuwan da Allah ya farlanta mishi wato bai tsai da wata farilla ba saboda jahilci lam yatamassal ma balaghahu annabihi alaihi salam bai aikata abin da ya zo daga annabin shi ba kana min jumlati man dakhala fi qawlihi ta'ala ya shiga cikin jimillar waɗanda Allah yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun sai aka samu wasu mutanen banza suka biyo bayan annabawa a ba'us salata waɗanda suka tozartar da sallah wattaba ushahawat suka yi ta bin son zuciyarsu ƙarshen aya shine fa sawfa yalqawna ghayya aya ta 59 cikin suratu maryam alama ya ati bayanuhu hunaka insha Allah ta'ala yace bayani zai zo a ƙarƙashin wannan aya ta 59 a can mun je suratu maryam kaji ba akwai sauran aiki ma'anar abin da wannan bayani ke cewa fa ka ji fa bayanin abin da Allah ya faɗi game da sallah Qur'ani ka ji bayanin da annabi ya isarwa da al'umma idan ka sake baka nemi ilimi ba har ka je kana aikata abubuwan da ke rikita maka sallah to ka zama daga cikin waɗanda ranar alkiyama wuta za ku shiga rawal bukhari yace saboda bukhari ya rawaito hadisi an zaid ibn wahab daga zai dan wahab kala yace ra'ahu bayfatu rajulan la yutimmu ruku'a wani sujuda wa kala ma sallait ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم mutum yana sallah baya cika ruku'u baya cika sujuda sai ce kai baka yi sallah ba fa ba sallah kake ba kuma ka gada ka mutu kana irin wannan sallah to da ka mutu akan wani addini wanda ba shi Allah ya aiko annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam jama'a kun ji mas'ala ta goma sha ɗaya daga cikin matsalolin sallah shine ne bayani dangane da abin da ya shafi wajabcin natsuwa a cikin ruku'u da sujuda sai ne sai ce a saniya ashara matsala ta goma sha biyu kaunuhu ta'ala da Allah maɗaukakin sarki ya ce ma'arraki'ina warka'u ma'arraki'ina ku rinka ruku'u tare da masu ruku'i sai ce ma'adin nan taqtabil ma'iyya tana hukunta ma'iyya ne wato duk sanda za ku yi sallah ku rinka yi tare da masu sallah wal jam'iyya tana nuna a rinka yi a tare ba ɗaiɗai ba ولهذا قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن saboda haka aka samu wasu daga cikin masana fassara ƙur'ani suka ce innal amra bis salati awwalan da farko Allah ya umarni da sallah lam yaqtabi shuhudal jama'a wannan umarnin bai hukunta cewa sai ka je jam'i ba fa amarahum bi qawlihi to amma daga baya sai Allah ya umarce su da yin sallah a cikin jam'i da cewa ma'adin nan shuhudal jama'a ma'ana an ka dubi yadda ayar take da Allah madaukakin sarki ya fara ayar ne yake cewa wa aqimus salata ku tsaya da sallah to kaga anan inda nan aka tsaya to ba dole sai ka je masallaci ba ba dole sai ka je jam'i ba wa atu zakata to da yasa sai ce warka umma arraki'ina to cewa ku yi ruku'u tare da masu ruku'in nan ba maimaita umarni ne game da sallah ba yanzu kuma sabon umarni ne game da yin sallah din a cikin jam'i kenan kamar yadda yake wajibi ne ka yi sallah ɗin wajibi ka yi sallah kai a matsayinka na musulmi haka kuma yin sallah ɗin a cikin jam'i wajibi ne wanda yake mai zaman kanshi an fahimta sai malam ya ce wa qad ikhtalafa ulama fi shuhud jamaa ala qawlayn malamai suka tattauna ina matsayin sallar jam'i fallazi a al-jumhur anna dhalika min as-sunan al-mu'akkada maganar da mafi yawancin malamai suke a kai ita ce cewa sallar jam'i sunna ce daga cikin sunnoni masu ƙarfi kenan barin zuwa jam'i laifi ne shi ake nufi da sunna mai ƙarfi idan da an ce halartar jam'i na daga cikin farilla to rashin yin sallah a jam'i ya nuna kenan sallar ce ba amma halartar jam'i sunna ce mai ƙarfi wadda malaman hanabila da shafi'iya suke ta'abiri da cewa wajibi sai ka ji su sun ce wajibi in suka ce wajibi suna nufin irin wannan hukuncin shine ne abin da yake sunna ce mai ƙarfi wa yajibu ala man admana takhallufa yana wajaba ga duk wanda ya dimanci at-takhallufa an haƙin zuwa sallar jam'i min ghairi uzrin ba tare da uzuri ba al-uquba uquba nan ta danganci shugaban musulmi imma ku ji ya sa a dokai ko ya sa a rufe shi ko kuma ya sa a fito da kowa da ke gidan sai a ƙone gidan duk wanda limamin musulmi ya yi a musulunce daidai ne ya dimanci rashin zuwa jam'i to ɗayan waɗannan duk wanda limamin musulmi ya mishi to daidai ne وقد أوجبها بعض الفقهاء بعض أهل العلم فرضا على الكفاية amma wasu malamai sai suka ce farilla ce amma in wasu suka je ma'ana in wasu mutane na zuwa sallar jam'i sun ɗauke wa wasu haka wasu malamai suka ce qala ibn abdul barr ibn abdul barr yace wa hadha qawlun sahihun wannan magana daidai ce li ijma'ihim ala annahu ya yajuzu an yujtama ala ta'til al masajid kulliha min al jama'a saboda su malamai suka haɗu akan cewa bai ainihin wato halatta a watsar da masallatai gaba ɗaya zama ba a zuwa sallar jam'i ba a ƙarƙashin wannan kenan fa'iza kamatin jama'atu fil masjidi waɗannan malaman masu wannan ra'ayin sai suka ce in dai har wasu na tsayar da sallar jam'i a masallaci fa salatul munfarid fi baitihi ja'izatu to wani ya zauna a gidan shi ya salla shi kadai to ta isa bi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi sallam ko li qaulihi alaihi salatu wa salam saboda magana annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 daraja sallar jama'a ta fi falala fiye da sallar mutum ɗaya fiye da daraja ashirin da bakwai akhrajahu muslim min hadisi ibn umar imam muslim ya fitar da wannan a cikin hadisin ibn umar wannan magana da ibn Abdulbarri ya ce daidai kuma ita ce wadda ba daidai ba magana farko ita ce daidai zuwa sallar jam'i ba fardu kifaya ba ne in wasu suka je sun ɗauke wa wasu in wasu sun raya masallatai wasu ko a gida suka yi tayi a'a abu ne da yake dole a kan kowane ɗaiɗai cikin musulmi ya fito a haɗu a yi sallar jam'i wannan magana kawai ita ce magana da take daidai shi wannan hadisin da ibnu abdulbarri ya hujja da shi hadisi ne sahihi amma abin da yake nunawa shine kadai yin sallah din a gida ba a cewa ta ɓaci amma kuma cewar ta yi baya nuna an ɗauke wancan wajabci da waccan ukuba wadda take kan wanda ya a gida ɗin ku kiyaye wannan don haka halarta sallah a jama'a ɗin to wajibi ne akan kowane ɗaiɗai ma'ana sunna ce mai ƙarfi akan kowane ɗaiɗai ba wai in wasu suka je sun ɗauke wasu ba a'a domin ita kanta ayar da ta zo ai da farko tana wajabta sallah ne akan kowa ba a cewa in wasu na yin sallah a gari ko a anguwa sauran ba su ba ba komai to dilalatul iqtirani da wannan irin kusancin hukuncin sai ka fahimci ita ma sallar jam'i akan kowane mutum guda to wajibi take wani zai ɗauke wani ina fata an gane warawa har wa yau al'imama muslim ya ruwaito a cikin ainihin littafin shi wato haka kurtubi yake jama'a sai ka ga yana ta gabatar da musulun akan bukari na faɗa muku sirrin wannan saboda da magarbe malaman yamma suna fifita sahihu muslim akan sahihu bukari. imam muslim ya ruwaito an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam qala salatu al-jama'a afdalu min salati ahadikum wahdahu bi 25 juz'a nabi sallallahu alaihi wa sallam yace yin sallah a jama'a ya fi falala da yin sallah mutum daya da yankin ladan irin wannan sallah 25 وقال أبو داود وقال داود أما الإمام داود الزاهي نفات أنغاني in kana son ganin wannan magana tana nan a cikin muhalla ibn hazmin ya kawo ta Dawudu sai ya ce as-salatu fil jama'a fardun ala kulli ahadin fi khassatihi hmm, kaji zahiriya yace sallah a jama'a farilla ce akan kowane mutum ɗaya shi da kanshi kamar yadda sallar juma'a take farilla ce akan kowane mutum ɗaya shi da kanshi ka tsaya ka fahimci maganar idan baka je sallar juma'a ba za ka yi sallar juma'a a gidanka sai dawudu zahiri yake cewa haka sallar jam'i ma dole ne ka fito ka je in baka je ba kai a gida ba ce ba kamar yadda sallar juma'a in baka je ba kai sallar juma'a a gidanka ta yi ba te ba ku fahimci wannan da kyau sai yake cewa wahtajja bi qawlihi alaihi salamu amma sai dawudu zahiri ya kafa hujja da wani hadisi da annabi ke cewa la salata li masjidi illa fil masjidi makwabcin masallaci ko yayi sallah ba shi da sallah sai a wannan masallacin kharrajahu abu dawuda ya ce abu dawuda ya fitar da wannan hadisi wa sahahu abu muhammadin abdul haq al imam abu muhammadin abdul haq al ishbili ya inganta wannan hadisi amma wannan kuskure ne domin barka ji gyaran da aka yi qurtubi na farko dai cewa wannan hadisi abu dauda bai ruwaito shi ba wannan hadisi dara kutumi ya ruwaito shi yana nan a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da sha tara zuwa da ashirin daga jabir ina fata an gane haka nan kuma ya sake ruwaito shi shi dara kutumi daga abu huraira a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da ashirin amma abu dauda bai ruwaito shi ba kuskure na farko da kurtubi yake kuskure na biyu sai malam ya ce walam na kif sai tasihi li abi muhammadin abdulhaq ya ce ba mu ga inda wannan mutum ya inganta hadisin ba bal qala fil ahkam al wusta a cikin littafin shi ahkam al wusta ma a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar ba da an aure da ku bayan da ya gama kawo wannan hadisi sai ya ce hadisin da'ifun wannan hadisi mai rauni ne wa qala anhu al hafiz fi al talkhis al imam al hafiz ibn hajar al asqalani a cikin ainihin kitabu tamiz wanda aka fi sani da at-talkhisul habir a mujalladi na biyu shafi na 31 yace mashhurin bainan nasi wannan hadisi la salatul jar Masjidi masjid illa fil masjid ya shahara a tsakanin mutane wa huwa da'ifun sai dai mai rauni ne wa laysa lahu isnadun sabitun ba shi da isnadi tabbatacce wa fil babi an ali ko da yake an samo shi ma har wayo daga ali wa huwa da'ifun aidan har yau shi ma riwayar aliyu din dai mai rauni ce wa yin bari nasbun raya ya ce a duba littafin nasbun raya a mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da sha biyu zuwa ɗari hudu da sha uku don haka ku kiyaye hujjar da imamu dawudu zahiri yake yi da wannan hadisi hadisin bai inganta ba kuma hujjar da ya fitar a cikin hadisin ta wuce abin da yake daidai sallar jam'i ba na ba ce wato in ka ga dama ka je ba ga dama ka je sannan ba farilla ba ce yadda za a ce in ba ka je ba ba ka da sallar da kai a gida a sunna ce mai ƙarfi lallai ka je idan ka je ba kai sallah a gida ba za a ce sallar ka ta ɓaci ba amma ka sani da cewa akwai hukunci a kanka na uku ba wannan shi ne abin da yake daidai don haka ka a sassauta hukuncin a ce nafila ce kar kuma a ɗaga hukuncin a ce farilla ce yadda yake kuma ta kai matsayin asalin farlancin ita sallah ɗin na fata an gane sai ke cewa huwa a ata na abu rabahin amma fa'u dan abu rabahin shi ma cewa ya farilla ce wa ahmad ibn hanbal da ahmad ibn hanbal wa abi saurin da al-imam abi saurin wa ghairihim da waɗansu malaman wa qala shafi'i shi ko shafi ibar ku ji magana da yace la urakhisu liman qadara ala jama'a fi tarki itiyaniha illa min udri sam ba zan yi sassauci ga wanda ke da ikon zuwa sallar jam'i ba ya ƙi zuwa ɗin sai dai inda uzuri kamar uzurin ne kamar rashin lafiya wannan yana ɗaya daga cikin uzurin da suka ambata sannan sai tsoro wannan yana ɗaya daga cikin uzurin da suka ambata sannan sai wata larura daga cikin larurorin da in ka so ka iya jingina su da rashin lafiya a ce dattijo ne dama baya gani sosai sannan kuma ga dare ya yi don haka zai iya zuwa sallah a zahar zai iya zuwa sallar la'asar jam'i amma ba zai iya zuwa sallar sha da sallar magariba ba saboda duhu yayi kuma bai da jagora ta ji ɗaya ko kuma sallar asuba amma yanzu yanzu kuma za ka zo ka ji wata magana wadda za ka ji wasu kuma su ne ita ce madogara cewa wannan larurar dindini rashin gani sosai ko rashin gani gaba ɗaya san ba larura ba ce matuƙar ya jiyo kiran sallah sai malam ya ce hakahu ibn al-munzir abubakar ibn al-munzir shi ba da labarin wannan magana a cikin littafin al-awsat a mujalladi na hudu shafi na 138 wa rawa muslimun an abi hurairah qala atan atan nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama rajulun a'ma abu ya ce wani mutum makahu ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah innahu laysa liqa'idun yaquduni ila ilal masjid ba manzon Allah ni makaho ne ba ni da jagora da zai kai ni masallaci sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa an sai ya roki manzon Allah cewa manzon Allah ai min sassauce irin ɗayan sallah a gida don ba ni da jagora ga ni makaho sai salli fi baitihi farakhasa lahu sai annabi ya ce to shikenan ba komai falamma walla mutumin ya tashi ya tafi da ahu sai manzon Allah ya ba shi bayan ya juya faƙala ya ce hal tasma'un nida bis kai eh in kira sallah kana ji daga gidanka qala na'am yace eh sai yace fa in ka bi ka amsa makanta ko ba makanta ya rage maka kana jin kiran sallah eh ka kintsa ka fito wa qala abu dauda sai abu dauda yace fi hadha al hadisi game da wannan hadisi la ajidu laka rukhsa a cikin ruwa abu dauda annabi ce to in dai har kana jin kiran sallah ba wani sassauci da zan yi maka خرجه من حديث ابن أم مكتوم وذكر أنه كان هو السائل da ya fitar da wannan hadisi ya ce ibnu ummi maktumin shine wannan makawan shine kuma yi wannan tambayar kuma ne zai tabbatar maka da haka labani ne ma a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama har sallah asuba bilal ya kira sallah ta farko shi kuma ya kira sallah ta biyu Ka ga ba wani uzuri to wannan ga makaho kenan ina kai mai ido rangadadau to amma matsalar rashin lafiya uzuri ce Haka nan matsalar tsoro ita ma wannan uzuri ce waɗannan na daga cikin dalilan da kaɗai malamai suka iya sassauci akan zai halatta maka ta amma an ka duba waɗannan larurori ba na dindindin ba ne kenan wannan matsalar rashin lafiya za ta faru ne da gwargwadon yadda rashin lafiya take haka tsoron zai faru ne da gwargwadon yadda yake da zarar rashin lafiya ko tsoron sun gushe fa dole ne hukunci ya koma yadda yake tun farko don haka sai ya ce warawa har wayo muslim ya ruwaito a anan yana nufin abu dawuda ne shi nan a lamba ta ɗari biyar da da ɗaya عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ها من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى أبو داود يرويت حديثي بقى ابن عباس جاء من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن بيجي ذكرا صلى ba abin da ya hana shi ya bi kiran sallan nan ya fito sai uzuri sai sabai suka yi marmaza suka ce ne uzuri sai ce tsoro ko rashin lafiya idan har ba waɗannan guda biyu ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce ba za a karɓa mishi sallar da yayi a cikin gidan shi ba amma idan tsoro ne ko rashin lafiya za a karɓa mishi ina fata an gani ashe ce wa fihi abu جناب يحيى ابن أبي آه، حي الكلب ضعفه لكثرة تدليسه فيما قال الحافظ في التقريب وهو لم يصرح بالتحديث عند أبي داود <coughs> على ما يسمي قرم بين ريني ذكي تكون وانا حديثي تيوى اتيك الروار أكوي أبو جناب شكوى إنك حدثنا حديثي هذا ما صحيح أما إنك عن وحديثي هذا ما ضعيفي to me ya faru a cikin abu dauda ya ce an don haka suka raunata wannan hadisi da wannan magana قال أبو محمد عبد الحق الإمام عبد الحق الإشبيلي أبو محمد يجي هذا يرويه مغرى العبدي yace kaga wannan hadisin duk da yake an ce ruwa abu dauda tana da matsala ko amma akwai wanda ya ruwaito shi kuma ba tare da wannan matsala ba shine mai suna maghra'ul abdi wasahihu mawqufun ala ibn abbas ingantacciyar magana wannan hadisi mawqufi ne cewa man sami annida wanda ya bi kiran sallah falam ya'at bai zo ba fala salata lahu ba shi da sallah wannan ita ce maganar da ta tabbata daga ibn abbas على أن على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه فقال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وحسبك بهذا الإسناد صحة ومغراء العبد روى عنه أبو إسحاق malam في sake kwararo يعني isnadi na wannan حديثي cewa أما أي ابن عباس يا رويتوكم kuma النبي صلى الله عليه وسلم هذا كنشي ياتي wanda bai ji kiran sallah sai bai amsa kiran sallah ba to ba shi da ainihin sallah sai da inda uzuri sai imam qurtubi ya ce to wannan kam ya isar maka ka tabbatar da cewa isnadin mai inganci ne na fata an gani amma wannan magana ta qurtubi ko ɗaya ba daidai ba ce domin habib ibnu abi sabitin shi kan shiga shi ya ce an sa'id ibn jubair ka je ka karanta littafin rijal kamar tahzibul tahzib tahzibul kamal da makamantansu za su tabbatar maka har waye wannan isnadin ma yana da matsala ina fata an gane qurtubi ya sake cewa shi maghra'u dinnan al ainihin abu ishaqa ya ruwaito ainihin hadisi daga gare shi duk da wannan dai har wa yau gaskiya ba dalili bane waɗannan ruwayoyin gaskiyar lamari in dai daga annabi ne ba su tabbata ba amma fatawa daga ibnu abbasin wannan malamai sun tabbatar da tabbacinta na fata an gane karanta littafin bayanul wahm wal iham na al-imam ibn al-qattan a mujallabi na biyu shafi na 277 zuwa 279 da mujallabi na uku shafi na 95 zuwa 96 duk fagwagar mayar da ake shine akwai uzuri a musulunci da zai iya hana ka zuwa sallar jam'i ko babu uzuri hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai fito ya bayyana uzuri ba sai hadisin mahmud ibn rabi' daga itibanu dan malikin al-ansari wanda ya ce shi limami ne a anguwarsu sannan yana fama da dingini idan shi baya gani idan dare yayi lokacin damuna ga kuma akwai makwararar ruwa wadda ta gilma tsakanin gidan shi da masallaci baya iya haura wannan makwararar ruwa ga shi kuma shi ne liman sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ko zai yi annabi ya zo gidan shi idan ya zo gidan shi sai ya ainihin yi sallah a wani wuri sai ya rinka yin sallah a wannan wuri diran da wannan larura ta taso annabi ya ce insha Allah zai aikata haka ya ɗauki abubakar ko suka je gidan aka taro aka yi sallah annabi ya ƙaddamar mai da wannan wuri to dattijo eh duk ran da ba za ka samu dama zuwa ba saboda lurar idan ka garuwa an yi da dare to za ka iya yin sallah ta a nan gida wannan na ɗaya daga cikin hadisan da suka inganta daga annabi kaɗai da za a iya hujja da su akan cewa uzuri na rashin gani ko makanta zai iya zama uzuri to anan sai a sake duba shi wannan hadisin shi ne dai malamai suka sake makalkalewa da shi akan hukunta tsoro su haɗa shi da wannan domin in ka dubi wannan dattijan asali banda wannan makantar an ji tsoron hallaka shi ita ce me idan ya fito ya afka cikin wannan makwararar ruwa zai iya hallaka sai kuma wasu malamai a jikin wannan sai suka tado da wata matsala sai suka ce to cin mutunci fa tsoron cin mutunci na iya halatta mishi yin sallah a gida na'am malaman fikin suka ce eh ina ma'anar cin mutunci Shin ana bin shi bashi sai ya fahimci cewa mai bin shi bashin nan yana neman ya tare shi a masallacin juma'a don ya ci mutuncin shi sai suka ce to a nan ba sallar jam'i ba hatta sallar juma'a zai iya ɗage zuwanta in yana da tabbacin wannan zai haɗu da shi ya ci mutuncin shi waɗannan duk abadi ne na fatawa jama'a amma babban abin da nake so ka gani duk abin da za a kira shi uzuri to yana da lokacin gushewa idan lokacin gushewar shi ya yi